cikin wannan shekara ta 2021 da ke karewa gobe idan Allah ya kai mu. Aika-aika a kan sarakunan gargajiya na ƙara ɗaukar wani sabon salo. A dai cikin wannan shekara an yi awon gaba da sarakuna da dama a sassa daban-daban na Najeriya a zancen da ake yanzu. Mai martaba sarkin gindiri a jihar Filato Charles Mato da Kat na hannun 'yan bindiga daɗi. Yayin da a jihar Imo a halin yanzu 'yan bindigar na ci gaba da yin garkuwa da wani babban sarki. To ko menene ke jan hankalin 'yan bindiga wurin san ganin sun yi awon gaba da sarakuna a irin wannan lokaci? Duk da cewar su ma talakawan ba wai tsira suka yi ba, tambayar kenan da naiwa wani kwararre a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk shi mai sarautar gargajiya dole yana kusa da jama'a ba wanda zai iya ɓoye kanshi ba ne a sauƙaƙe mutum ne wanda daga dukkan harkokinsa yana yi da jama'a da yawa kuma watakila suna ganin cewa neman kuɗin fansa ya fi sauƙi idan aka samu mutum irin wannan wanda za a iya taɓa mutane da yawa don su kawo gudunmawa masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya ya ce dole ne fa hukuma ta yi kamar tana yi. Abubuwa sun sha faruwa na rashin daɗi, abubuwa sun sha faruwa na rashin imani, abubuwa sun sha faruwa na rashin adalci ga su mabiyan waɗannan shugabanni. To da suna ga cewa wannan abu talakawa ke shafa, to yau an wayi gari shi ma mai sarautan ba a bar shi ba da kuma manyan mutane masu hannu da shuni da ba su taɓa tsammanin abin zai kai kansu ba yanzu ya karkato ya dawo kansu saboda haka dole ne yanzu gwamnati ta jajirce a ga hanyar da za a yi maganin wannan abu idan ba a yi wannan abu ba ba basara ke ba ba mai hannu da shuni ba ba manyan mutane ba cewa wannan wannan wuta sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun dai ba yau ba 'yan sanda sun sha kama masu garkuwa da mutane amma cewar ƙwararru a sha'anin tsaro irin su Major General Yakubu Usman babban abin takaici shine ba a gurfanar da su a gaban kotu. Hukunta sun an kama su. Ana kama su amma ba taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba. Idan an kama su a ba su hukunci mai tsanani. Ai shekarun baya da suka wuce in ka tuna am robbery ana menene aka je ana babin show ban sani ba ko ka san wannan babin show din. An je ana babin show inda ake bindige su amma an ba su hukunci mai tsanani ba za su ci gaba da wannan halayyar tasu ba. To kome jami'an tsaron za su ce akan haka? wani babban jami'in 'yan sanda a Najeriya da bai san mu ambaci sunansa. Ya shaida min cewar da zaran sun gurfanar da su a gaban kotu to iya karfin su kenan ya kare sauran kuma na gaban masu shari'a. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.